wa alhaji bello ba ga mushi ba ko ah, alhaji abdul Gafar ya harkoki ya iyali alhamdulillah alhamdulillah haji abdul gaffar na'am alhaji bello kenan ai kusan ban gane ka ba yau wani shigan yarbawa ne haka haka nan ne to ai ka san mahaifiyata ba bayarwa ce kuma mahaifina ne bahaushe sa wani lokaci na kan yi musu kara a lokaci a dai shige na kaɗan ki yi kyau yi kyau to nan da lafiya lafiya lau wallahi to amma akwai matsala subhanallah ai kaya ne oda daga china kayan sun zo sun zo to sai mai faru hukuma ta kama kaya. na shiga na fita mun kaɗa mun raya har yanzu wallahi to sai wani cikin bincike na sai ya ce ah ban san alhaji abdul gafaru ba na ce amini na ne sai ce to ya kamata in ganka komai ya yi sauki sai na ce to ai faduwa ta zo daidai da zama wallahi tallahi to amma kai ma kai kuskure da da kanka jan ma sai ka sanar da ni ka gani to yanzu ka san wanda ke rike da kisin eh shin nan wani ban son sunansa ba to ba damu abin yi ne ba yanzu na baka note to ba damuwa iso kai da babban ka gane ko da ina zuwa suna lafiya eh suna lafiya suna ciki ne watan suna shirin zuwa makaranta ke ga dama ai in Allah ya wadata ka ya kamata ka kula da makarantar yara da suko ka san burin kowane mahaifi ya ga dan shi ai muku don ya biye masa baya haka nan ne masha Allah eh da kaje wurin kakkai dai shiga hannun yaran ka ga shi da kanshi za ka gan shi ya fito maka da siffar arni ne amma rikakken musulmi ne ka gane ko to in ka bashi bi izinin lai zai dace wato wannan shine kura da fatar akuya kenan <laughs> Haji Abdul Gaffaru oh Alhaji Bello to ba damuwa mm. shi dai ba zan bata lokaci ba ba damuwa san yadda ko me yanda abin ya kasance don Allah Allah ya da na yi ma waya to kuma kuna ina ne eh, yaran nan da to sai an ji ba to Alhaji ina zuwa gidan shekara za ki je wanka ya yi kyau wannan ruwa ko biyu ne ko ke kare kenan ina kuri ni kare ke kare eh mai gida ka gabban na ruwa ku ke bar ana kamini kudin ruwa da dama ke kare da ruwan da ke da giwa kike ni ruwan nan fa baya da yawa Allah baya son barna wannan ruwa da yawa ce ki rage ni aikin Allah nike yi mai gida Allah bai son barna je ki rage ruwa wanda kike ke musulma kamar arniya na gida kwana yawa ke ma ina zuwa zan shiga ba ya shiga ba aya sannan wannan kuma fa zan shiga ka ke gare abu biyu za ki wanka ki kuma shiga baya to ai lokacin zuwa ban gida ya wuce don shi za ki daya ki ɗaya je ki je ki wanka me gida yana ku yanzu da na tashi a bacci nake son shiga a ina kike ki san yadda zaki ki rike kashin a cikin ki gobe shi ki lokaci ya wuce me gida ku ne k'e ba ke dama ina gaya miki domin sitiran da kika yi za kin san gidajen ko ko mazaje ana ga surancin ke Allah baya son haka nan me gidan me ta ko ringa lura fa wannan ke kawo shi a dai rap ga jiki ki duk waje wallahi sun mata laiki hankali sosai me gidan don Allah wani da hankali kuma take ke ina zuwa ke dama na kai miki ruwan wankan ke wurin la ilaha illa masoyin mutum annabi sa eh ko so soyayyen na wurin eh a ita ba ta da aibi sam mm, komai daidai ne wallahi Allah ya gafarta mi ke mai gida je ki wanka za ki ga makullin ban gidan ba ki tahi mai gida ba na yawa ciki na na ki san yadda za ki rike ki rike kashi a cikin ki tafi tafi tafi she da haka mai gida mm. kuma ki ji ma ban gida na san ki da yawan kashi na ga miki kin cike mini an kin gani takura sauri don na tafi unguwa. Allah wai me haka? Kai ka san zaki je unguwa me yasa baki tashi da wuri ba? Eh, Allah ya baki hankuri. su gida. Baya nan. Da Allah mana. Da gida, don Allah, don annabi ai hakuri, don Allah ai hakuri. Malam ina kunyin ka ba. Ka san wata biyu ma ba ka biya ba ko? Ka bi je je kai zaman ka. je je je je kai zaman ka je kai zaman ka je kai karatun ka to shikenan ka bar gidan shege abin kwanan ma ba na kwarai bane ka bar gidan sallah ma bai cika yin ta ba ya bar gidan talaka shege talaka ne k'a bar gidan a ah, me gida me ke faruwa kana barin gida ai bai kai ga haka ba mai gida kana bari gida ne don Allah mai karkin nan a bulu ne bulu ne ka ka mai gida ai bai kai ga haka ba haba mai gida la ba ka da kudi kana shan bulu bar gida haba mai gida bar mini kudi mai gida ka fita kwashi kwashi kai ka bar gida kwashi kai ka ne ka da za mai gida har ga na ga haba gida don Allah ka har ga na ga don Allah ka ba ka da kudi ba ka da kudi kana sai bulu don Allah ka ba ka da kudi kana sai bulu na ka gida gado na ban wasa da shi bai sa ubanka bai bar maka gado ba na kunya ka ba malam ka kara kudi kana shan bulu ka ne na kwace kwace gidana ne gado ne Allah Allah ya bani na ubana dama ga yaron saka wannan ya ce zai zo ya haida ki su ke kawo malallashi kudi kudi mai soka kudi mai mai su haya daki mu masu gidaje yanzu mun fi so yaran nan su ta zuwa <laughs> ba talakawan ba kai ba ka da kudi kana shan bulo yan katon wa kaje gidan da za a sheka wannan kudi da kake biya allah zo da yaran ga abin nan bulu ne kuwa har kun fito? eh alhaji muna nan muna muna nan muna jiran to ina yaran suna nan ciki ke wallahi kina da fitinin tsiya dan Allah ki bani mana iska ya dan bincike na to na shi ah, hakim shi ma yana nan ciki hakim hakim hakim Mama mamba kai ba za ka je classes ba na gama ban da wasa ke ku miki a wannan duwa ne abun na min wanga abun na min ke da koya ko ba ma ji mun je wani program ake ci to karo yaran ga kin shigo ba su fa sai na ga min wanga Samira tana nan ciki ka san ita ta gama makaranta tana ne yanzu ma tana tana ta eh, Samira Samira Ya yau na ba jin daɗi. gida gida Abu kai kyau bai na za ka. Yau zan je wani conference meeting ne da za a yi kuma saboda kowa zai hadu ya kamata ni hadu tan da mu wurin. Kin gane? Haka ne mu. Ke kuma na ga zaman ki gidan nan. Yanzu lokaci ya ya kamata ki ma ki fito da mijin Ba bane bai yi ba. Ba alhaji ba ban yaran nan su tashi tafi tsakan kamar ai ya kamata su cina siyan da nake ni su su ma su daudara siya ko baki gane ba yanda ce ba wanda zai neme ni ko yanzu kan neman ka alhaji mubarak ne ya aiko eh. ya ba gali wannan kudin wuya kawo maka yiron da ya kawo kenan kawai eh. dari da biyar eh abin da ya bayar kenan alhaji ka biki adana to Lafiya Wannan mutum wallahi kullum sai ya bata mai rai. Bai taba cika alkawari ko rana ɗaya ba. Wannan kuɗin fa da ke gani. Abin da ya kamata in cire wani in biya kuɗin makarantar yaran nan. Kuma ciki kuma ya kamata mu yi maneji nan zuwa sati biyu. ce kuma ka saba alkawari to alhaji ai sai ka yi hankuri don ka san yanayin kasuwa abin sai hankuri kama ana sallama don Allah yaran su ji su duba ce ki duba ki eh, Yes. Mm. Ah, Mansura. Maraba. Samira. Sanda zuwa. Ya gida. Kuma da zauna kuma. Auntie zauna. a cikin ke na zuba ki ko da lokaci yayin da suke tashi ki kawo baba ne ki wallahi ban sani ba kuwa isawar ki debo mata ruwa o oh, da an fasa ruwan na sha insha Allah to ko mu ko eh in ce kuma eh. lafiya suwan sura kenan lafiya da yaya amma na zo gunka ne kuma to ina ji kun dan excuse mu kaɗan ko ko eh

ya miki kyau ko wurin malam musa mai gulla shi ba da aka haɗo min daga arewa ka kawo eh. Allah ya kawo Allah ya kawo okay to in ce ko lafiya ko lafiya lauyaya batun sana'a na shine wata ta kamun wasu kaya kuma kwana uku ta ban mhm. an kwana guda yau kwana bi gobe kwana uku shine na ce bari in zo da gudu in zo sanar da kai ko za ka iya taimaka mini in ba ta kudinta kin faranta min rai yanzu dama kin san burina ne ga kawai kin samu wani sana'a na yi ai ya fi yau kawo gobe kawon ga eh to amma yanzu abin yi ne wani kuɗi nake expect nan zuwa wadda ke shi kwana uku idan Allah ya yarda in kuɗin ya shiga hannu kina zan zare ko kusan miliyon talatin ne ko ishirin hakan baki sai a so masana'a da shi kadan kadan me ka gani haba na kwana uku kaga ga wani kudi nan ga in ka bani ma zan ya rage mata kina ji yanzu kudin da yanzu nan na gama maganarsa raina a bace ne kan kin gane saboda wasu abubuwa harkokin da ya kamata in duba game da iyali ke dai na gama ki da Allah da annabi ban nan zuwa kwana uku kawai ki zo ke ni kai na zan tuki da kuɗin kinjiya yaya tun da dai haka ka ce ka fi son kullum na zuwa roko na gode ta an jima don Allah jinan jinan jinan don Allah ki jima Allah kana ni kai ya ka kawo sa. ya lafiya mansura me gida lafiya kai ya ga mansura ta fara da abinci ke dai wannan eh? magana ne na kan kamar ina jin inda eh ke ina jin abin nan da ko mata ayan eh, mai har sai tin shi bani bani kai kai kai gashi masura ba ta da hakuri yawa assalamu alaikum eh alhaji ne yi magana madalla an dace alhamdulillahi a kaka da hold on hold on just hold on don Allah na yake don Allah ai kiran ai Samira na don Allah ku sauri ku yi kiran ta ki sauri kana ji eh zan zo zan zo da kaina karba eh Allah ya sa dai ta ganta okay na gode Alhaji ko kana da lambar da kira ko ba ta da bismillah Allah to an dace ko an yi dace to Allah ya sa su ganta kin ga hakuri yana da kyau alhaji lafiya ku kudi ta zo bukata fa shi ne ba ta nan zuwa kwana ko. ta kasa ku ta wuce to gashi ta fita da hushi shi yasa ta fita to gashi kuma an bugo wai an yi dace Allahu akbar Allah ya sa dai su ganta ya ba ki ganta ba ganta ba ke ke ina sauran eh a eh, don Allah eh na ya eh, menene Allah ku zo ku zo kina ji ke doki haka wancan anyan ke ku ke ma ki wancan haka ku ta har gida ne da ku ba a ji Allah tana cikin bacin rai tafi babban iya ku ga don Allah ku kokari kai Allah da ya ci ta yi hankuri ai sosai ma to kina ji bari jan duki kaya ko da in ya kama ma mu je wurin ai sai ki kai mata to amma alhaji da ka jira har yaran su dawo eh to bari din duki amma in ya kama ma ai ko ni da kaina sai kai mata ai kin san yadda take to shikenan alhaji àgbàlagbà to hakan wata meki make auki wani dan wana ne uwanmu daya ubanmu daya amana na ke annunsa sai ya hana ni nake so a raba ni da shi sannan kuma matan shi ina neman izina abu ko me na nufe ta da shi ya tabbata ah, a gwaraba ko lamarin da ta kawo kenan agbalagba wan gaya miki ki kawo harshen sauro an guda da kwanka kesu bukatan ki zai biya sai na jin samu wannan ba yin sakuji agbalagba ka ji ko ka ji abin da ta faɗi <laughs> wan gaya miki ki adana kudi a kan tebur dakin ki ya zai da nasa kudi bayan bukata ya biya ki zo ki masa godiya amma kika ki kin san sauran kin ji ko to na gode agbalagba ka ji ko wai ta gode to ah assalamu alaikum landlord oh, wa alaikum salam ah ah ah, ah. masha Allah wallahi ya gida Allah zauna eh, ah, eh, ai ba ka maci wannan ba kai yaro sakawa ai ka fi karfin wannan ga wanda ya kamace ka can <laughs> Allah ya eh. ya ya gida dan ya launa Allah ya yi kyau da zai kalace kenan gashi ko Allah kawo ya yi kyau madalla to ka zo da abin ko eh na zo da shi landlord shikenan eh to ba wasa eh, to gashi lalo madalla madalla madalla sun kai ko ah, a kirga su ko eh, eh, sun kai sun kai ne sabon kudin ba shi kumbure <laughs> sakawa yaro sakawa <laughs> Allah ya fata muku ka gidan nan gidan nan zai daɗi sosai alkura kaga gade shi lambari. to ga makullin kullum kenan eh guda dai ne that's good na gode lalo that's good that's good kace me that's good zan gudun bar gidana? A a a a landlord wannan turanci kenan. Ina nufin cewa kai kokari. Oh shedi aka. Ha yayi kyau. Eh, gado ne na gada kuma duk nawa ne amma ka san komai kowa na da nashi law eh, kowane gabnati na nashi law ni ma gida nan nan akwai law ka'idan da ke nan ne shine ka ga nan ban so in ga takalmin mace a bakin ka. ta ba damuwa landlord ba eh. an sun zo da sa takalmin ake a ashe ka fahimce ni ma ni ban son mace ya iya budurwa a gidana tun da yake ba ka aure ta bane na gida ka san dai ina da kanwa mace kuma za ta yi ta zo ta gaida ni to shi in ta zo yanzu ya zan yi da ita eh, ba muwa in ta zo dai zai yiwu ni in ce a bakin koha ina ganta in ta ganni in ta yi mini ni ma na imata in ta ce min in zo in kira ka zan iya zo in kira ka to ba damuwa ba damuwa eh. ba damuwa landlord ba damuwa eh sa'il nan na biyu um wato ba a bugun waka ta musulunci a gidana in kai musulmi ne sai ran juma in kai ko arne ne sai ran asabar ko ladi eh. ba damuwa Allah eh. ba damuwa ba damuwa ko to za mu je a ta uku wato gidan nan ina ji ina bude bangida karfe biyar in kulle ta karfe shida landlord yanzu in ban gida ji ne bayan karfe eh, shida da rabi shin ya zan yi kurun sai ka bar kashin a cikinka da za ka yi kenan har gobe domin law ne mm, ni ma nawa ka'ida kenan ni gidan ga law na kenan sannan kuma in ka samu baki in ka samu baki biyu suka zo to mutum da ya zai ban gida law na bai tashi to na ji mai gida hmm. na ji gidan nan maza na wanke kusfa mata na wanke kusfa sa'ili na kuma ina kulle kofa karfe tara in sa in kulle ba mai shiga ba mai fita landlord ni gaske kasa da da nake yi ni eh, mai sakawa wani kuma harkan mu aka dare yake tashi shin yanzu ka kulle karfe tara wani lokaci ni zan samun shigo gidan bacci ah, kai kai ka damu tun da yake kai ne na yi kokari in ta bude maka ka samu wani abu kana bani <laughs> shi wa kai tariya ka ji ko <laughs> ba damuwa ba damuwa wannan tsakanin ni da kai ne amma sauran kowa na daki ka ji ko mhm, yadda za mu yi shi kenan ya yi kyau kan ce dakin kenan ko eh dakin kenan to ba damuwa na da shige son duba yanda cikin dakin wato ka ce ku sakawa kuke yi eh yakin mu ke ya yi kyau ai ku yan sakawa ba ku da zunubi eh eh ba ku da zunubi amma kiyama akwai magana eh an yi rawan gurin sa wa <laughs> insha Allah ka ga mamaki gani yanzu sai irin sirrin da ke cikin daji gani to gaban na farin ciki sosai ne gida a ah, kai ah. lafiya kuwa ah, lafiya kalau ba ka taba samun asarin mota ba a a a lafiya lau kan da ya ce tafiya na sayo ya sa ka wani tunani eh, kwarai kuwa a to kaga dai landlord wannan gali kenan mm-hmm. sabon tafiyan gayoyin da ya zo yanzu ake yi kenan mm-hmm. kuma gaskiya ni na taba zama kasan japan mm-hmm. wani aikin ruwa kaga dai shi bin dai na kan ruwa yana ta kai kawo ne ina ne kai kawo ba ka tafiya ne ke ba fa wannan gali ne sa ka ya kuma gida oh Allah baka sauki wai wai wai sha ka ce kaguwa la ilaha illallah to da Allah ya sauri ka shige shi an so ruwa a sama masha Allah Allah bari shige ah mai gida wannan daki na da kyau ah amma eh, eh na da wannan ga wata kuma ta zo eh in fansuru na in fada mai gida zan jima za ka gani ba ya yi kyau ah eh, sakawa Allah duniya fa 歌声。

abin da ya sa na gayyace ku game da yar uwanmu rukayya tun da ta fita ta shekara daya da 'yan baya kenan tana zaune ga babban gidan nan ga motoci ban ji kowa ya ce komai ba za a batta da kayan ne ko akwai wani matakin da da daukanta eh, ko da yake nima kamar yadda yake magana ina da shawara irin haka amma kada in saurin magana ne sai na shiru je kuma ko wani kuma zai kawo irin shawara irin haka amma kamar yadda ka faɗi daidai ne da an samu mata karamin gida in gani ko aka samu mata karamin gida a aje ta wurin nan ta koma wurin nan in ya so yaran nan mu sani in ba za ta yi rikewa ba ne za su mata yawa ne mu raba su ko eh sauran motocin kuma da gidan sai mu sani da za mu yi da to kai ban ji ka magana ba tunda ku ne na gaba da ni kun kawo ra'ayi ba ni da abin da zan faɗi gare ku to nan zuwanka zuwan ka nan an gayyace ka ka zo mu zauna mun shawara ka ce baka da abin abin fadi to shin kenan shawara na kuke so ko eh mana muna son shawaran kai sa muka gayyace ka nan ai to gaskiya yaya ni ban ra'ayi da shawaran da kuka kawo ba shin abin tambaya na kun tambayi rukayye ne ba ta iya zama da yaran a cikin wannan gida ko ra'ayin kanku da kanku kuka kawo da za ku fidda ita wannan gida da mun kai magana ka ji wai mun ce za mu cutar da ita to yaya ko mun ce ma za mu karbi arzikin da mu ci taimaka muka ce za mu yi ma yaran kada arzikin ubansu ya lalace yaya gaskiya ku sani nan gadon mu ma da aka bar mana cikin dangi ba wanda ya zo saya ya ce zai sake mana wuri an bar mu da shi kamata mu ma mu yi adalci wannan wanmu ke ya bar mana amana kamata ne mu taimake ta rikon wannan wuri amma ba mu canza mata wuri ba kada mu manta fa manzon Allah sira da amincin Allah ya tabbata ya gare shi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to yaya tunda ka san da haka ai kamata mu yi adalci mu yi adalci yaya mu kiyaye mu ji tsoron Allah in kun dai kun kiya kuna saye bisa kan bakanku gaskiya ba da ni ba a'a gaskiya juna rashin kunya fa ashe Muhammad nan kullun soko ne haka ban san kan ba da ba da hankali hakan gawa a'a ba shi kawai mata da shi shi she me yake karantawa eh kin san ayan annabi da ya kamata a kwantar da hankali a fadi ya ce wai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa wai ba wani mai imani tsakanin mu kuma ba za a samu mai imani ko kuwa mumini a sai wanda ke son ma dan wansa abin da yake son ma kansa ah, fa mu ba mu kisu ba to ga mu ma ah, kullun nan shi haka yake ni wallahi ya ban mamaki ah to ya za mu yi eh inda za mu yi ne ki je ki ga mata cewa mun ba da sati biyu ta bar gidan ina bayan ki ɗari bisa ɗari eh yaya shi yasa nake son shawara insha Allah eh. wallahi to Sai an jima yayi. To shikenan. Ka gaida gida. Amma yaro saboda takaicin duniya in kama kanka yaro in ka iya dinki in kama kanka yaro in ka iya dinki ka gane mai gidan nan yake Hajiya, ɗan na shafin baya yake. kawo ce sindindim ko gaisuwa ka komo kuma na makullin ga shi nan eh, zo ka cire ba wannan ake bukata ba makullin ba awo hmm, oh. Habba samari, ka to kamar ka sai kana min iska. Wani iskan ci ke ga. Ah. Haba, dala ni je can ka ba mutane hanya, je ki kasuwa ka je ka nemi abin da zaka ka ne. Ka sai ka to kamar ka kana ta sake ma mutane warin cikin ka. Ah. Ba abin da yake ciki. Da kin mata kaman baki kina kusa da cikin ki. a je ka ba mutane hanya mara kunya dama da shi ka fito gidanku duk abin da yake ciki ba kai kai ba ko me suke ci ne ma wai sani ni ba wanda zai kamin gidan ga ko me gida bai isa ba balle kai mara kunya dama da haka ake tashi dan girman ya rasulillahi ki rabu da mu dan Allah dan annabi nan kuma kin kuma biyo mu haba dan Allah ya hankuri dan Allah mai lafiya kina ga wani ni yanku ne kuma ta biyo mu nan mana ba dai baga kuwa nan ba. <laughs> Kun mai da ni mahaukaciya da ga mutum sai ina ganin ta za ku mai da ni mahaukaciya yaya. <laughs> Dan Allah ki bar mu wala da ni da yara na mana dan girma Allah. Kin masa mu na lafiya. Sannu matan maloniya. ki samu kudi yayana kina ta morewa ciki to da ki rasa kafai ya hankuri dan Allah dan annabi ki ya hankuri Wani na yi wallahi. Mane. wallahi mafarki ne wai baba ne yanku ta biyo ne har ta ciji kafa na wallahi wani kafa ma kuma da la gaskiya kuwa wurin yayi baki Allah ya kiyaye ni sai zama mama ki kimbiwa nakita use uteki shigeti take shigeti aka ah, zan tattara yaran dai bayan daya dai bayan daya ya rahim ya wahab kafa beni ubangiji ya wahab walakanci da takaici ya hallaka fabe ni akan wannan rayuwa fa fabe ni ya Allah ga walakanci da takaici ya Allah ka fabe ni akan wannan wuya fa ya Allah abe ni ubangiji ya rama ya rahim ya wahab kafa be ni ubangiji walakanci da takaici ya halaka fabeni akan wannan rayuwa fabeni ya ga walakanci da takaici ya halaka fabeni akan wannan

hajiya ba ki gane su ba ne na gane su ba matan marigayi ba ba da lafiya ko in san da na fita dama na gaya miki ba yanzu zan zo ba mm, to na haɗu da su hanya sun samu matsala can wurin nasu mm, kinga kuma bawa muddin yana buƙatar taimako in dai kana da iko sai ka taimaka masa kinga ne. to kuma kin yadda ni da mijinta muka zauna ya taimaka min hakika cikin rayuwa kuma yau nima in naga wani abinsa zai bata ya kamata nima in gyara yauwa yasa abin da nake so da ke shine ɗakin da gwagwa take sauka in ta zo nan akwai mukullin ɗakin kusa da shin nan a ɗauka da allah a buɗe musu in ya so su zauna eh.